ولباس الصالحين والصلاة والسلام على خير بقية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين karatun na ɗaya buhari wanda cikin babu mori imani a karatun na satin da ya mun karanta wani wanda ya kasance muka ce akwai riwaya da ke mun samu ba ودوم ما يقدر واحد من الاتيان وما يقدر من الاتيان على على الأكل وكما على النفاق wajen ko kuma to a da ce ta an da hadisi na saboda wadancan da ya ce a ilahun lim kubun wa ikalu hukubun tun da ce shi nan tun aka ce ikalu a shi riwaya ta ala ta kasuli ta yi ala ne fari kamar wadda ce amma na shi imani ya ce akwai riwaya ta ala ne fari ba ta a ta kasuli ba ya ce duk guda amma shi na hajjari ya ce da ta ta kalu da shi saboda take dacewa da rajin da an kawa murji'awa saboda su murji'awa sun ta akan cewa duk abin da aka aikata na laifi ne kana kuma da kana shiga a kuma za shi wuce ba don haka da sai an ce da an ka tambaye shi an ce ni da kake wa kan murji'awa akan aqidar su dan ce to ga hadisi na mazo sallallahu alaihi wasallam mazo Allah ya ce ibabul muslimi kusukun zagin musulmi fa da danci na wa kitabu hukumun sannan kuma faɗa da shi karɓi kafin shi na ya yi kama da aiki na aikin kafin ne sai ya ba a wasu halin yi gari da annabiyar sallallahu alaihi wa sallama a ɗan islami ana imani wa islami wa islami wa islam ba a wasu halin yi gari bayani a kan zangayar da yi gari da yawa annabiyar masu sallallahu alaihi wa sallama a ɗan imani a kan abin aka ce wa imani wa islami da abin aka ce wa musulunci wani sani da abin da aka ce mai kyautata wa kudin sati da kuma ilimi na alkiyoma to buhari abin da shi ne wannan babu da ya kulla wadan shugari da mutunci da imani duk zana babu da bambanci don haka kawo wannan babu na nan da baya gare shi kuma da ya kawo ainihin hadisi da ya sannan kuma kawo ya da alƙur'ani inda dinin da la islamu yake duk zana babu da bambanci ya kawo wannan saboda wata ainihin shi nuna shi manufa dai ta da bambanci da manufa da wasu daga cikin manufa a hamadun da hamadun da aliyu da rabi mutane wannan ma buhari amma ko su ya fi kan cewa da musulunci kuma da zalunci wasu manufa kuma suka a kan cewa da musulunci da imani bai na kuma umumu wa kullu mu'minin muslimun wala yadda kullu muslimin mu'minin haka wasu maluma suka ce duk mu'mini to musulmi ne amma kuma ba kowane musulmi ake ce mu'mini ba ayat al-arabu amanna kullan tu'minu walakin kum kudu aslamna wannan ma ya dace da imanu mai kurubi wannan shi kuma ne a cikin tsakanin musulunci da imani a amma shi buhari ya ta akan cewa da kudana ya sa amma da ni ne aliyu ibn madini ya sa a malami ne a ahmadu na hanbali akan wannan wasu malama sun ce a da imani da mutunci idan ta ma'a in sarka wani idan sarka da ita ma'a idan ta ma'a idan sun ta hakuri guda ya ta sai su bambanta tunda nan jibril da ya kai manzo za su ma yi am imani ya koyana imani ya fara imani ya fassara wanda aka yi ya ce mishi ne a musulunci ya fassara musulunci ya fassara wanda aka yi ya kasance ba fassara su guda ba a shi kenan ka zuwa da cikin. ya shi kenan idan jama'a idan jama'a ya taraka idan sun karɓi hirar din cikin nasi guda ta ita da kafin ma'ana ya ta da ma'ana ko idan taraka idan kuma suka bambanta aka kawo wannan cikin wannan aka kawo wannan cikin wannan idan aka yi magana a kan al'ima da kawai ba a baki musulunci da musulunci da shigo ciki idan aka yi magana a kan musulunci kawai ba yi magana ba a kan imani da shigo ciki saboda zalimin juna ne da haka ba kuma suka ce a abinda da yake a ce yanzu ita ma'a ya tarka wani zan tarka da ita ma'a to shi na sai shi kurari rahimahullahu sai ya kawo hujjoji ne a kan cewa da imani da musulunci duk da ba su bambanci amma sai da shawili da in babu dauri ba zama guda ta ga ce ya saba ma ya saba ma wani mai ko a shi ke zan yau a cikin rauni za mu yi za mu ƙa'idi ko za mu yi za mu kai ba a shi ke nan inda ma na zuru da za su kai da na zuru da za su kai da ya yi za su kai zai yi ma ɗin ɗin saboda kai da malamin da kai kamata ya ce bai taɓa ganin kai ne ƙarami ba sai ya zo inda aliyu da nabi in ya zo na kan zai kai ne ƙarfi saboda shi aliyu da nabi shi na cikin wanda sun ka shahar da kwarai sun haƙari ga kan yadda rahabi zamani ne ba wanda zai ina hadisi kamar ɗaya kuma sannan buhari na amfani to amma ta da haka na kaga saboda amara niyya sai kasance buhari ya bayyana da tashi manufa wanda ya kasance fahimta da ta ba a wurin ta maluma ne guda biyu wani ta ce ma mara niyya wannan ba wulakanta ta bane wannan ba cin zarafin su bane sannan kuma wannan bai yi wannan akan ainihin jariya da su ba a'a shi ma Allah ya mai wata baiwa wanda ya kasance shi na iya bayyana da manufa ta yi ta shari'a daidai ya fahimta su ma suna bayanin su daidai da fahimta shi ma sai dacewa ya akan kan فمن شيء باب قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والاحسان والاسعاد وبيان النبي صلى الله عليه وسلم سنة بيان منذ الله يجيله لجبريل ثم قال سنيتي جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم جبريل عليه السلام يمشي صدق دينكم وجعل ذلك كله دينا يستجيب من وانا دين الذي نمر عليه cewa al'imanu

dole aikin wa ma bayyana da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani da abin ga ainihin jama'a na abin na imani da imani akwai wafi abin kaidi an ce su goma sha nuna suka zo inda manzo sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi wa ne da nuna imani da lahi suka ce Allah wa alamu ilaha illallah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس to kaga nan ga sai ya musu shahada la ilaha illallah an kiyaye wannan ku wannan bayani ne suna cikin buhari akwai abin da kuka ta cikin cewa shahada la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullahi na wasu abin shi kula maka cewa da islamu da imani da abubuwa ba da mabanci sai wa kawai da zance ne ta alaƙa ta shiga da duk wanda ya nemi wani addini wanda ba addinin musulunci ba ba dan yi kuma ba za a karfe shi shi bin to wannan kuma ga shi na Allah shi ta shiga da dina fasamma al fara islam a shekenan da a tun da aka ci watan ainihin watan addini shine musulunci ko addini shine musulunci a shekenan addini shine imani a shekenan mu ala sura حدثنا مسدد هو ابن بشر حلمي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم هو ابن عليا قال اخبرنا ابو حيان التميمي عن ابي الاسمني عمرو بن جرير عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه allah وجعل الله kasance bayan da yau ya fito wata rana da ta mutane shi na bayyane maluma sun ce cikin wannan a cikin na an gano akwai mustahabbancin malami shi zauna ga wuri inda kowa a gani ne idan bukata ta kama haka nan da lura ta karanta ba ko abin da kama da ita bayan da yawa manzo sallallahu alaihi ma kasance bayyane wata rana da na fi ga mutane ba a ta rajulun akwai riwaya ta fata mu jibrilu ba ta mu rajulu sai wani mutum ya zo inda yake fa qala ce man imanu menene imani qala sai manzo Allah ce shi al imanu abin da aka ce mu imani an tumina da lahi kai imani da Allah al imanu abin da aka ce mu imani an tumina da lahi kai imani da Allah wannan abin da aka ce mu imani da Allah tasdiqu wujudillahi subhanahu wa ta'ala imani da samun Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu mutasifan bi sifati kamali sannan kuma ka kurta cikin rayuwa ka imani cewa Allah wanda ya sifantuna da sifofi na kamala muna zaman an kulle na kasa sannan kuma ku ubangiji ya tafi daga kowace irin na kasa wannan shi aka ce ma al-imanu billahi ta ce ni wa mala'ikati sannan kuma bayan wannan kai imani da mala'iku na Allah shi ma wannan a tasdiq ruhi da mala'ikati kai imani cewa mala'iku na Allah ta mamuna sannan suna nan kama wata hukumar da abu tabbar Allah ta kanta su ce musu ibadu mutu ramuna kuli adana hakin masna wasu labar ba su mala'iku bayi ne na Allah sannan kuma kula mu da shi Allah ya yi su sannan bayan wannan kuma su mala'iku masu kai ga kai ne wuri ya jin hacin matna cikin su akwai masu kai ga kai du wasu lanka akwai masu kanku ba ku ga kanku da yake ku ba warwa sannan kuma akwai masu kai da kai guda hudu ya dinu da haka ba Allah na kare ga halittu na mala'iku abin da ya so akwai mai ɗari shida shine jibrilu akwai mai dubu da ɗari biyu shine a rafilu ba zai kare sannan bayan wannan kuma watan ka yi imani da haɗuwa da Allah wannan sun ce a imani da ma mutu za ka Allah sai sai ke dan sai ka ga muda Allah to da mutum duk ya mutu zai muda Allah warzuri sannan kuma kan kai imani da manzanni na Allah shine watan shi ma da kudurta kai imani shi ma mala'iku a ainihin a manzannin Allah dukkanin su masu gaskiya ne amintattu ne masu kira da abin da Allah ya mutu suna da irwa da tare wato mina bil ba'd sannan kuma tambayan wannan kai imani da tsayuwa da yoma abinda aka ce ma al-ba'd tashi an yoma hisabin da aka yi da awon da aka yi da shiga aljanna da shiga wuta wanda shine ba to kai imani da wannan malum masu ce shi a yau da liqa'u liqa'u ma ba da mauti al-ba'd an nushuru min al-qubur tashi da cikin rubuwa wannan shine ba a ah, sannan ce mal islam menene musulunci menene musulunci kaga ba hali an da ke neman kamun kenan mal islam menene musulunci ashe kenan akwai farki tsakanin al-islam wa iman kala al-islam abinda ake ce ma musulunci an ta abu da laha ka bauta ma Allah wa za su shari kada ka ce kowa din bauta wato kima salata ka tsayar da sallah kai sallah cikin lokacinta sannan kuma ka yi da ba da kullolinta da ba da kullolinta da ba da mustafayyanta sannan kuma ka yi ta cikin kushuri ya ta tana mai jin tsoron Allah cikin ka wato ko wato a ce da kada sannan kuma bayan wannan ka fitar da zakka almabru da wata ta ce an ka farlanta maka wa ka fitar da zakka ta farilla inna fil mali laysa fil mali haqqun wa zakati ba wani a cikin cikin kuɗi wanda ba su ba da ɗauki wannan sadaka ce ta lada da kasance ba wajiba ba ce don haka ce al-mahura wata suma ramadana bayan wannan kuma kai azumi wata ramadana ƙara sai ce masa mal insanu ne ne ake ce mai kyautatawa an shigo cikin babban babi wanda ya kasance babban matsayi ne na sajikuna sannan kuma shi ne ainihin abin neman dukkanin watan masu bauta ma Allah duk mai nemi duk wanda ke bauta ma Allah abin da yake gani samu cikin motarsa al-ihsan ihsani shi aka so a samu cikin motar Allah mal ihsan menene ihsan kala anta abu da za ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin sa wai abin da aka yi nan da a ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa shi ne ka halartar da girman Allah cikin zuciyarka lokacin da in ka halartar da girman Allah cikin zuciyarka ita zuciyar taka za ta zan tana ganin Allah za ka ga Allah cikin zuciya kamar da kake ganin su da ko kuma za ka ga Allah cikin zuciyarka kamar yadda kake ganin Allah da idanu da idanuwanka ka ga ba shi kenan wanda ga Allah cikin zuciya din kamar ya gani da ne haka ma ruwa suka ce watan kudurta girman Allah idan ka kudurta girman Allah an yi ya gariba ala kalbin an ya gariba alaihi cirin jaya kai ne mushahadatul haqqi bi qalbihi an yi ya gariba alaihi mushahadatul haqqi bi qalbihi ce kasance cirin jaya kai ne watan ganin Allah cikin zuciya shi kama ya rabu da ainihi da kai da ta ganin Allah da idanuwanka to idan ka samu wannan shi ne aka cewa watan ka annaka tarabu ai ba koya raka kamar kana ganin shi shina ganin ka fa'in naka illan ta kun tarahu kai idan ka kasance ba a ganin matsayi na yuki nan wannan shine tsoron ta girma Allah cikin zuciya bayan wannan ka san kuma Allah na ganin ka shi na ganin ibadar da haka yi duk ibadar da haka wa Allah Allah na ganin ka to ashe kenan wannan fa innaka illa takun tarahu in ya kasance baka da matsayin da kake ganin Allah cikin zuciyarka kamar kana ganin idanunka to ka ta girman Allah cikin ka in kai ba ka gani ne ina ganin ake da aka shi tun Allah na gani ibada aka mishi fasalin ka doge ala da ibadatihi da kewata da ke a kan wata da aka yi ba inda inna hu yaraka shi na ganin ka to wannan a shi ne ihsani sannan sai mi kala sai shi mata mata sa'a to shi ne alƙawma da ta sai wannan ilimi ne da babu babu wanda san ke Allah sai ce mata ta yaushe ne wa za ta tsayuwa ala sai ce mana mas'ulu an hadi alam da ta'in ko kuma mana mas'ulu bi alam da ta'in ba tare da anha ba akwai riwaya ta anha mal mas'ulu anha bi alam da ta'in ainihin shi wanda aka tambaya bai yi mai tambaya sani ba dan an san wanda aka tambaya ya yi tambaya sani to sai ce doye wanda aka tambaya bai yi tambaya sani ba watan ilmu sa'ati la ya alamu ku nabiyyun mursalun wala malakun a mukarrarun wa ilmu sa'a la ya alamu ku nabiyyun mursalun wala malakun mukarrarun shi sani a ba wani ba wani ba annabi manzo wanda ya san abin da ya faru na al'umma ba wanda sun lokaci da al'umma za su yi wannan kenan shina cikin a ta haka a tsarin gaibati shina ƙarshen shamaku shamaku shamaku ko da gaibi ba wanda ya san al'umma ba Allah ba Allah ya san lokacin da al'umma za su yi ba wanda ya sani sannan kuma wala malakun qarabun ba wani mala'iki wanda an kusanci wanda sun lokaci da al'umma za su yi ba sani da ya ce masa wata kudu bai amma da sannu zan baka labari na ashirafiha akan alamominta zan baka labari akan alamomin alkiyoma ga sunan idza walatil amatu ha. lokacin da duk koya ta kai shugabanta in koya ta kai shugabanta wa idza ta tsawala ru'atu ru'atul idan ya kasance mutaya raguma raƙumma al'ubu baƙaƙe sun a kasance suna alfahari tribun yani wajen ɗaukar da ginoninsu to lokacin nan wannan shine alama ta al'umma alama ta farko shine goya ta haifi shugabanta wai ta haifi sayyidinta an san sayyidi dai shine shugaba goya kuma ita ce kasa gare shi to lokacin da goya ta haifi sayyidinta alama ce ta alƙiyoma ta yi kusa to maluma sun fassara ya ta hanyar sayyidinta da fassarori ko suka ce abin da aka nuhi nan wato za a yi yawan hare-hare idan aka yi hare-hare za a samu bayi da yawa idan aka samu bayi da yawa za a kai watan a tafiye su da yawa sai a samu umar da idan mace ta zama kuma da ba za a sayar da ita ba to in ƙarshen zamani zo za a yi kai da umu wanda za a yi ta sai su har lokacin da ya kasance ummu da wace kasance ko ya ce amma ta haihu da sayyidinta kuma sai da na ta tare da hakanan sai da ita to za ta kama shiga hannu bayan hannu hannu bayan hannu har ta dawo ga ainihin ta har ta shiga wuta idan ta ce so cikin lokacin ta kowa sai ta zo wani wanke ko kuma shara ko abin da ya kama da hakan ta ga ce kenan an tare da amadu rabba ko ko rabbaha ko ta haifi wani gidanta wannan ko don wannan saboda shi ma haka ne suka ce za a kai hare-hare idan aka yi hare-hare za a samu ganima idan aka samu ganima zai kai ga ainihin wa ta ta koya ta fada ne wani basiraki in ta fada hannu wani basiraki wannan basiraki idan ya same ta suka haihu a yi ɗanɗan na ta zai kashe shugaba in ya zama shugaba ko kuma irin sata za ta zama sarauniya in ta zama sarauniya a ce ke nan gaga an tafi da rahmatu rabba ha ko rabba ta wasu maluma suka ce a ba haka ba bane ƙarshen zamani da in zamani ya lalace to zai kai ga lokacin da uwa ba ta girma da ta an tafi da rahmatu rabba ha amma nan, watan kenan wai ɗa zai mai da uwar shi kan ka koya shi zai wulakanta ta zai zage ta zai dage ta zai fita da ita daga cikin gidan shi cikin tebarin gida na to lokacin da duk wannan abin ya kama alamomi na tsaya a sannan bayan wannan kuma lokacin da ya kasance ainihin a talakawa ƙauyawa talakawa 'yan ƙauye su ne buƙatar ibn al su ne masu kiwon dawa masu kiwon rakun ma ko rakun ma bakaki saboda larabawa masu rata ba su bakin rakun sun yi son kumur na hannu jajayen rakun ma to sai kasance bakin rakun bai da tsada bai da tsada sam ba wanda ke tsaye ne in ba ta da kasar ba to lokacin da tattare da masu kiwon rakun ma bakaki sun shigo cikin birni suna tsawaita da ginoninsu wata hamurki ya kuta daga hannun madaukaka ya koma hannun kasassun mutane sun zo suna mallakar a ainihin wanda ya kasance madaukaka ne kuma suna ta alfahari wajen gine-gine wanda shi gina wannan gida wanda shi gina wannan gida ana ta gogayya wajen ainihin a abin nan gine-gine duk lokacin da al'amari kai haka nan lokacin alhakin ya kusa za mu su da al'amuri ila gairi ahli wa da ta'ala idan aka jingina al'amari wanda ba masu shi ba to al'umma ta yi kusa wanda ya ce kuma shi rayuwa tura da dan kuga wata rana za a samu wanda ya ce kowa a tsarin nasi luka'u luka'u za a samu lokaci in ya kai ƙarshe duk wanda ya kowa arziki za a same shi da kauri karkasacce ne ibn rufa dan karkasacce ko kuma ibn rufa ya an bar da sau haka na kan bai sarrafa dan shi ayi mana ko to duk wanda zai alamu yana da alƙiyoma to sai ni to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bi hamsin wannan suna cikin biyar wanda ya kasance da ya alamu a yau ba wanda ya san sai Allah sai ni sun wata da nabi sallallahu alaihi wasallam sai wa tan yi karanta inna Allah inda hu musa inna Allah inda hu musa wa ila zul kaita wa ya alu ma ha wa ma ta dai da za ka tsibu wa ma ta dai bi ayyukan tamur inna Allah alimu hakim wannan su ne gaibi guda biyar wanda ya kasance ba wanda ya san ku sai Allah inna Allah inda hulun musa hakika tsayin alkiyoma kada alkiyoma za ta karba wannan sani inda ku shi na gon Allah Allah bai bar mu kowa wannan sani ba wanda zai rubuta sannan kuma inna Allah inda hu ilmun nuri ilmi na tafsirin ruwan sama da Allah yake kawai amma kuma tare da haka nan Allah zai sanar da mala'iku lokacin saukar ruwan sama da ainihin ko ɗigo nawa na zai sauka kuma kowa da ɗigo shi na ƙarƙashin ainihin kudawa ta wani mala'iki don haka ga shi nan, al-mala'ikatu muwakkaluna mala'iku wanda aka wuce wakilta domin ainihin tsaron ruwa mala'ikin da aka ruwa shi ne shugaba da mala'ikun da aka yi shi wanda aka ce ba wanda ya san adadin sai Allah mala'iku wanda aka je suna karkashin kula ta ainihin mala'iki wanda an ka shugaban ta da tsoron ruwa ba wanda ya san adadin sai ba Allah ba to su waɗannan idan lokacin da ruwa ya yi za mu sani sannan wa man sha Allahu min hadisi da wanda Allah ya so shi daga cikin hadisin a inna la ilaha illa huwa don zuwa ke ko wa man sha Allah mai halittu da wanda Allah ya so kuma shi tun su ba lokacin tafarwa da shi halittu ne to wannan wasu maluma sun shi sannan lokacin tafarwa duk wanda ce ga lokacin da ruwa za su sauka to wannan ya kafirta sai ba in ya ce kawai alama in kaga alama ta kaza da alama ta kaza alama ce ta ruwa idan hari kenan ba ta jini ya taso idan an sha'ar ba hariyatan sun mata sha'amar ka ainihin mudega kuma kamar da mutu sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan kuma ga watan ainihin jirgin zan ya ta taso ta jihar abin da teku ta ta ta jihar teku sun mata nan ta sha'amar ta jihar ainihin sha fatilka ainihin mudega wannan ainihin girgizan ya ce da zubar da ruwa kenan ka zauna yake da alama kamar manoma ke yi da sauran magyara to wannan ma ruwa sun ce da yake ne amma dai haka kai kawai ka ce a cikin da ya ba ba ka dogara da komai ba in ba misali wasu ma ruwa sun ce wannan ka shi amma nan in mun koma ga ainihin bayanin da yan mutsiri ya yi cewa gobe sha Allah wani hajji da wanda Allah so ya sai da ke ne a shekenan ka ga lokacin da ba wanda sani sai lokacin da Allah ya umarci mala'iku da cewa ku hidda ruwa lokaci kaza wuri kaza da hidda tsire iri kaza tsire da ya girma a ainihin ya kai tsire ne ƙwarorin nan watan da wani da wani da wani da wani an da rubucin su wani bai wani bai wannan kuma tuku ne wannan dabba ne don dai Allah zai bayyana mala'iku wannan to bayan wannan kuma mun sha Allah mu da da wanda Allah su da ke halittu ne shi ke nan wannan masu yawurci ko in ya kasance sun dogara da wasu alamomi waɗanda akan suna suna gane ko za a haɗa tasuwa akan kauli na a ainihin da karshe tasiri ne na wannan aya haka ce wa masha Allah wani halittu wai a rawa da arham sannan kuma Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa Allah shi ya san mani wanda a cikin mahaifa shi ya san manufa da shi na kasancewa sai na miji ko mace na kasancewa sai mai arziki ko mara arziki na kasancewa sai mai tsawon rayuwa ko mai gajeren rayuwa na kasancewa sai mai cikakken talita ko kuma ta mai nakasar talita duk wanda zai ne na Allah sai mala'ikun da Allah ya wakilta akan ainihin wannan aikin lokacin da Allah ya nufi dan adam kasance da adam a ainihin mani na karkashin kula ta mala'iki to lokacin da idan za mu kauna ku idan Allah ya nufi kasancewa ta nufi ko mace kamar kamar malaka sai shi ko mala'iki sai mala'iki shi kan baya sai shi ya nufi na ni ko mace wannan mani wanda shi wannan mala'iki shi an mai kula da wannan mani sai ya ce na ni ko mace sai Allah ke gashin rubuta ya masu sai ce ya Allah a sheki yawan amsa ilu mara arziki ko mai arziki sai Allah ke rubuta shi mai arziki ko mai arziki sai ce ya Allah bai tsawon rayuwa ko mai gajeren rayuwa sai ke rubuta shi mai gajen rayuwa ko mai rayuwa ya Allah ta sami da wani kyamara ta fahimci mai shi kanta ko mai nakasanta sai ce rubuta shi mai kamantanta ko kuma rubuta shi mai nakasanta to sannan wannan mala'iki da ta shi mala'iki ko wannan a kiyaye wanda ke shi a shi a mai kula da wannan malikin wannan malikin wanda a cikin mahaifa mala'iki ke kula da shi to ko mala'ikin da ke kula da mani wanda a cikin manufa bai san abin da Allah ka bihi da malikin ba shi ne mani zai zuri ko a samu ifashi cikin shi wace kila ma ta kai jini an sha yaro na ko to tun da mala'iki ya sani ruwa zai sani ko shi ma maluma sun ce to idan ya kasance sai ainihin shi da zai yake domin sha Allah mai hantu da wanda Allah ya so shi da shi hantu ne su mala'iku za mu sani lokacin da Allah ya umarce su da kasance wannan abin namiji ko mace ciki ko hadiri sai ce wa man sha Allah mai hantu da wanda Allah ya so ki sani da cikin hantu ne to idan muka samu wannan sai mu ga shi masu abin da ultra ko a shi ke zuwa da madogara nan da abin da wannan ya ce a abubuwan da rabi cikin tafiye ne sai ce wanda ya ce ga abin da mai cida da haihuwa namiji ko mace ya ce ya ta sai in ya dogara kawai da alama ya ce idan aka ga ainihin nono na mace na dama ya yi riki akan na hagu wannan alama ce ta idan kuma nono na mace na hagu ya baki watan kan nono ya baki sosai a kan nono na dama wannan alama ce ta mace yace ko kuma lokacin da ya kasance ainihin cikin mace ya yi nauyi genin dama alama ce ta namiji lokacin da ya yi nauyi genin hagu alama ce ta mace kamar sai ai muka koma ga ainihin tasiri ibn kasir ya ce wa man sha Allah min halittu da wanda Allah ya furta daga cikin halittu ne an ta yi wannan ko to in muka bai wannan abubakar asibiti mata shi da fici lokacin da zuwa dai ta yi wa aisha da sai lama na fici ya ce to kina yan uwa kina da yan uwa mata guda ne gashi kuma guda ta sani amma ku ce ta sani ya ce akwai ciki na na ina tunanin mace da haihuwa ina kun za a yi mace kuma sai aka yi ciki har ta haka kuma kusa daga shi kenan wannan ya ba cikin domin sha'ala mun hanci wannan a ke kenan masu ultrasound sanin ba za a kafa su ba ko inda an ce wani sha'ala wannan su kuma suna da ainihin ilimin su ga ya wanda zuru gaita kuma وما تدري نفس وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس فأوتر يود تسن ماذا تكتب غدا abinda ذاك أيك تابو gobe tun da aka ce yanzu za ta aikata gobe balle ma a nan da ke faruwa gobe ko aikin nada na da aiki wanda za ta yi wata tashi ba al'amadu yufakkir wallahu yujaddid shi bawa shina tsara shi bawa shina tunani Allah na tsarawa iya ta ka nuna mila ta gobe ka ɗauko ka rubuta ma kuma gaya ma ainihin a halin manka da shi ta gobe kuma ka tashi za a yi aiki ka za a aiki ta ce a samu mai kuma ce ya Allah ya su ko kuma mai ce shi Allah su je ko za mu za mu kaza ko wanda zai ce haka ba zai ce in kun fito da yayin da muka fara kun ga ba Allah ya yi hannun shekara goma haka mu hausa turawa ba yi to wannan wa ma sun ba ba san abin da za ta gobe balle ma abin da zai faru gobe wa ma sun ma za ta kashe bugadan ba wata mai wadda ta san abin da zai faru gobe to tun da aka ce ba wata mai wadda san abin da ke faru gobe to malum sun ci duka ga ijimari duk wanda ce ka zana faruwa gobe ta yi na shi nan babu domin sha Allah mu duk wanda ce ka zai faru gobe shi wannan ta yi na saboda ya karyatar da wannan ayat Allah kuma ba wani Allah ba duk da wanda ya dogara kan shi kamar yadda in mutum ya ce bari mu ayo wannan dai a duk daga wannan akwai masu kitabi masu bugun kasa masu haɗɗura ko masu cewa sun san abin da ka faruwa gobe to duk wanda yake kaza na faruwa gobe ta da ina bai da inda zai dogara ke ta daga cikin kafirci kafirci na ta tsare. to sai suna da shuka wasu suna kawowa suna cewa wai Allah na cewa alam bin alam alam da ta da alam wai alam bin alam wai Idris alaihi salam shi an kasance su a Qur'ani wannan ainihin kuskure na sannan kuma kafirci na shin kafirci shi dai shi gari kafirci na sannan kuma an zo kuma an laƙa mana da Allah kenan an nuna ni kenan an nuna Allah ya fara da umarni a ga shi kuma abin da suka dogara da shi akan cewa sun da hatsu hatsu an ce ko ko abin da Allah ce ma zo sallallahu alaihi wasallam wala taqutu bi yamin idan da tsara wala taqutu bi yamin kada ka rubuta alqur'ani da hannunka da dama idan ka rubuta alqur'ani da hannunka da dama idan la tabar mu'minu ainihin su mu'manta za su yi kokarin dama ka kasancewa manzo sallallahu alaihi shi ke shi ya shi ya alqur'ani to ashe kenan kaga in sun ka dogara akan cewa can watan ainihin allama bin alam sun ka ce wai alhaqqu ha to abin da ake ce ma alhaqqu alkitabatu ba haqqu ran ba alhaqqu alkitabatu kuma wannan ainihin cewa ainihin wannan a idris ne alaihi salam malum ba su sai akan cewa bane abin da shehu abdullahi ta cikin bayanin dalila a ainihin adamu na shi salam abin da ya ta cikin bayanin dalila na cewa wa awwal man hatta abuna adam fitini jumlatal hudud yusamu ko fitini jumlatal hudud yasamu lam tagarid al hudud bi tufani bal baqiyat bi rahmatin mannan awwal ma hatta abuna adam adam alaihi salam shi ne farko da waru ya rubutu gani isini ya shiga ku to wanda ne ya rubuta ainihin duk rubutu na duniya duk gaba ɗaya rubutu na duniya wanda ake rubutu da su na larabci ne na turanci ne na hijiyanci ne duk dai haɗuwa da kasar yi ainihin a wanda ba rubuta shi adam alaihi salam isini sannan kuma ratama jumla da ruku dukkanin abin da aka ce mahaɗa ya riga rubuta shi lam ta gari irin rubutu da yi tufani wannan rubutun da ya kuma bayan ke rashin wani tufani ba da bai yadda ya da manani tawar su amma da rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala to ni daga wannan in mutum ya ce ainihin a har su aka nuke shi ko ina aka samu wannan wannan babu cikin alkitab wannan babu cikin sunna wanda ba shi al-ijma ko ina aka samu shi tafsiri inda aka ce allama bil qalam ko kuma ainihin a nuwar qalam abinda aka yi shi hafu ram ko kuma inda aka ce Idris aka yi alaihi salam to mu doka Idris aka yi alaihi salam ladda shi na ba shi amuna ba sai mu kalla nana la yakunu shay'un lana sai ku ce shi a gare mu saboda ni sai ai mi aka ce ma Adam mi aka ce ma Yusuf alaihi salam ko wala fa abawai ala karshe wa qabru sujudan ko suka duka suka yi sajada kuma ita a gaisu wannan yo me za mu ce mu da yawan sajada yanzu a cikin littafin ina ko ko ba ta zama ce ba muddin karuwa mutum sajada irin sajada da haka wa Allah kuma kan ne yi wannan ibada ta kai mai ta sanarta to shi ke sai shi aikin can uwayen wannan Yusuf alaihi salam sun yi sajada kai ma za ka wata jira ko to shi mu duka idris shi an san su haka ramu a taslimin mafi ko to in haka nan na hannu mu da ka haka nan to ba shi da mutala balle ma ba haka bane duk wanda ya haka ya ka ta sannan kuma kai ba wanda an taba umarnin ainihin ne shi ko da shi ko cikin ainihin annabawa da manzanni da salihai da ainihin waliyai duk wanda san gani ba ba shi umarni sani ba ba shi umarni ba na shi fatai sai lokaci ya yi ko sai akan zuwa ta kama in muka diba a ainihin tafiyar da halu alaihi salamu yi tare da musa abin da zai shi sai ta duka ala an tu'allima ni mimma ulukun shidat ko za ka ba dama in ji ka ka san san daga cikin abin da an kasance ka rushidan na shari'a ashe kenan akwai gayyar min ma'ulan da shida daga cikin abin da an ka sanar da kai wannan abin da an ka sanar da kai alhali ne kai shari'a ne gare ka ashe ke nan bai cikin ne mata ne kai ne ko da shi kana da ita da ni ya za ka yi hakuri da ni abin da ba ka sani ci sai yi shi kuma kuma ne ya ce za ka same ni da hakuri ba tsara ka hatta da ta أتيا أتاك ذهب ترتدي فأعرقها هذا أحرقتها لتدرك da لم يجد شيئا يورد يشي يا ذاك ka kwata ta ka karya ta da tuburi a halha domin san tsada masu ita da ɗan jijiya in ka zo da abuwa da kasance mai girma ko bayan haka nan kuma ya kawo uzuri ya karbi uzurin shi suka tafi hatta idza ya gulam baka da lauki kala kanta nafsan zaki ya dauko da kiyata nafsan bigai nafsan da kaji shi'an nufrat ta zo da al'amari wanda ya kasance haram ne munkar ne dole a mutan yawa ko bai yi wani ba ta ci gaba da tafiya حتى إذا أتيا أهل قرية استدعى ما أهلها فأبوا أن يزيفوهما ووجد في حال لا يريد أن ينقذ أقامه قال لو شئت لفتحت علي أجرا suka yi wadayya suka kirki birni suka kirki birni suka nemi wannan masu birnin su ba su matarki su ba su abinci suka ki ba su matarki suka ki ba su abinci kuma cikin haka nan sai gwata katanga ta lankwashe ta mutane wani birnin sai ta hannun shi ko a kama hatar tare ta sun ce yaushe ta da ta gudu ta ta alaƙa da da ne ta hannun ka ala haza ta rafu kai yau kai ka sai ku zai ku yi tawi da malam ta tsaye alaƙa da amma ta dina fakanan dai makaki na ya amadu amalu da tilbahari wa kana wara'ahu malikun fa'alatu a'ibaha fa'adattu wajen fa'amma ka fakana ne na. ita wannan jirgin ya wata ta na aibanta fakana ne na. ta kasance sai wasu marayun ce su goma suke duk tara marasa lafiya na ga ɗaya mai lafiya shi da mai da lafiya shi ke zama da wani jirgin shi da ko na mutane shi samu ijara da zuwa shi da yan wale to akwai wani basirari shi kuma da kasance cikakken azalumi na ɗan yi gidan ya wata lafiya na zai shi kwashi وكان وراءهم ملك فأردت أن أجيبها لست غير مساكا سبولني وكان وراءهم ملك ولكن جبنسوا وراءهم بارايزوا أمامهم جبنسوا haka in a abdullahi abbas ne ce ruga ta yaman ana ce ma wala a amama wa wala ahum malikum ya hudu kullu sinatin dalba ko fa'alatu aqiba don wannan ba Eh? ai gaibi ne ko yake ba ya zuwa ba to yi wannan ne yi ko kuma ta kawai ta kawai ko shi ke nan tun shan farko ta ga ke ma wadda ta shidan ake yi wannan ko to bayan wannan kuma sai aka ci gaba sai ce ba ammal fa ammal jilal ko fa ammal jilal فكان أبواه مؤمنين فحشينا أن يلحقهما فحشينا أن يلحقهما بيان وصولا فحشينا أن يلحقهما shi wannan yaro wanda ke gana da shi wa kana abawahu uwa sai da uba sai muka ji tsoron da ni da kai kenan can ya ce da tsari ba haka zo sannan musa alaihi salam da sun da ni a aiki ba don haka kan yake fa'alar an aiki ba ha yau ko ta ce Wasan. ainihin fa'ar na ko ba shi nan ni da kai sun tsoron an yi yana kuran ainihin tuta su matsar da su har sai sun cikin tsallar iyaka ko kuma da kafirci ko yadda an yi da kuma hayar da wa a ramar da ni da kai kenan da ainihin abokin shi kuma ko da ni da kai da abokin ta shaka sai ma wannan suke tona a shi malami ga ce mun kai da ce ni can abin da sa ainihin a alu alaihi salam bai ce nin ba saboda nan mota bai fahimta ba amma da fahimci inda yi da zan sai ce muka yi ko to sai ce ni Muhammad ne ba amma ita kuma ka kanga fasalin ta kasance sai gulamai da ni. ko wanda cikin wannan dundun da kuma shiga akwai cikin wannan dundun akwai yare da marayu guda biyu wannan ainihin suna da wata suna nan cikin wannan wurin ma yanzu ya kasance tarihi na da fara da mutane ruga shi da kuma sai bai ce ni ba bai ce mu ba ya ce fara da mutane ruga shi da kuma saboda nan cikin buri na na wani ba wanda ya cikin buri wani ba ala ba ko to masu da shi ne da suka nufi da cika masu buri ko to nan hajji alaihi salamu ta ce ba a rada da buka an yi ruga a shirya kuma wani sahibi ya kan zama rahmatan da rafika yake kuma rahmatan da rafika ba ni ba ba kai ba ba yi shi ba rahmata da rafika rahmata Allah ko ba a rada da an yi ruga a shiga kuma ba a rada da an yi ruga a shiga kuma ba ya ta hajja ka ga kuma rahmata da rafika ذلك تاويل ما لم تستطيع عليه وما بعده ban aikata wannan ba an amuri ina da son raina umarni a tsabani to kai ne da cikin gari ba ka umarni ba ba ka umarni ne ta zama da umarni ne a ce duk da ba da umarni na Allah ne ni kai ta zama iyaka kuma ya ta'adda hudu da lahi ta zama da iyaka Allah bai zalunci kowa ban baka shi ba don haka masu da cikin gari ne kan sai su zalunta sai wani ta kai ga su gare su ko ta gama shi manufa ta kowa ba wanda ka iya da manufan wani ba wanda ka cika wani guri ba a ta fitar sarki ba a nan ya ce fa'ara na nan ya ce fa'ara da buka kuma ƙara da rahama a ke na duk mai son rahama ta Allah ko shi ne ni ka buri ne ga Allah ba wani ba wani bai da cika ma buri ka a duk da jahili an yi cewa wa dan wa alam sai maliyoni wal an fi tsaulahu walakin na ni fi mu zamanin jahiliya hake nan mawaƙar jahiliya jahiliya shi ba a rubuta majalmi na san kai wa ina wala an fito da hutu na kuna san jiya na walakin na ni fi dumajiriya amma makawa ne ga sani a ga don hakan ga gobe da Allah ta a wani sanin ta ba wanda ya a abin da ke faru gobe ba Allah ba kuma kace ka zana ba gobe to ya kafirta maluma suka ce abin da ya kafirta shi saboda ni la ya alamu gaba illa Allah shi ko sai ya sani la ya alamu gaba illa Allah sai shi ya sani kenan ya ta sani da ba a ce kenan ya tafi ko don haka ga mai bai cikin gaibu kafirina wanda an kawa kafirina haka wanda cikin dangane da cikin martabar bami yace da mai dibi da mai gaskanta dibi kafiraina ba ka shi ta Hausa an an sanya mata markabul awani ɗin hawan jahilai domin su kada su daga gudun jahilai wannan sai amma da dalilin sun da ayyana ya mutu ba wata ainihin rai wadda ta sai inda za ta mutu duk rai ko wata irin rai ka ba san inda za ta mutu ba za ka musu cikin garin su ko za ka mutu wani gari Allah ne iya tafiya ta mutuwa wa tamki ba zai min bila da Allah subhanahu wa ta'ala ba dai guda shi ke cewa ga yadda ta mutuwa ashe kuma han masu cewa za ka mutu rana kaza wannan duk kuskure ya kuma kaja shi wani ya ji da gare ya kasance bai mutu ba wani ya ba bai mutu kuma ya mutu don haka shi ke nan kaga dai da cikin da ke da kuma ta rike da maka da abashi kuma ta da na sun da aiki a da samu inna za a alimun habib inna za a habib Allah alimun shi ne sani habibu kuma shi an mai ba da labari ga abin da ya wuce da abin da ke faruwa ta ga nan ga ainihin a haru alaihi salam ya ba da labari ga gaibe wanda ya kai ga wuce ko ya ba da labari ga yi kuma da ake to haka ga shi kenan a bar mu Allah tana da da kai ta ga shan wakana ta to da da kuma gaibi na wanda ya riga ya wuce ko sannan a ku bin gaibi na wanda ke masa da wani sannan kuma aikin da yawa ya wuce ya wuce gaibi na wanda ke masa da wani ko don haka ga shi kenan da fa'in gaibi wanda ya wuce da wanda ake cikin kafirci na don in ga ba za a fuskantar da boka ba ba za a fuskantar da wata kahin ba ana ce kahin wanda ke ba da labari ga muka ba. ana ce ana ce ma azab azab bai ba da labari ga muka ba. kahin bai ba da labari ga abin da ya wuce don haka ga faɗin abin da ya wuce da abin da ke da kafirci man saddaka kahinan أو أرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم sun ma dabara sannan shi ke nuka sai shi jibril alaihi salamu wa an ya bada bai sun ma ko sannan ainihin shi wannan mutum sai ya bada bai lokacin da bada bai sai ni فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ci rudu ko kuma yadda shi sai ya tsusa hafa suka wace suka cikin bakwai ne bin Madina da mazo Allah shi rudu kuma yadda shi saboda da ya zo ya yi ababa masu ban mamaki ya zo inda da za a suna sai da ya salama da ya salama sai ce a adamu in kusanto ya ce udunu ya kusanto ce adamu in kusanto ce kusanto a adamu in kusanto ce kusanto shi na shi na gaskata gaskiya na abin da ya kawo gaskiya na a shi ke ne kaga to lokacin da kare ya sa sai manzo Allah cikin rubu ko mai da ba zan mai yaushe ya sai su tsaya su kowa da su cikin Madina ba su kowa ba ba ƙara ne manzo Allah ya musu ha za jibrilu wannan jibrilu ne جاء يعدو يؤلم الناس دينهم بمن يسال متاني أدينه الناس بشيء يؤلمهم الله mutane a دينهم كسال a أدينه الشيء من كانوا مشكلة ko annas kowa da kowa na sauki ya zo da min shi karanta da mu'alli da addini to ainihin ba jiri da karanta da mu'alli Allah ka da mu'alli ko shi jiri tambaya shi sababin na saboda shi a sababi saboda jawabin mazo shi a karatu ko a nan kaga mutum mai tambaya mai kyau tambaya ta yi ilimi ce kuma ba ce saboda da ya tambaya tambayoyi masu kyawu da kasance tambayoyi sun zama ilimi dan ba sun zama ilimi kuma sun zama karantarwa qala abu abdullahi sai abu abdullahi buhari ce fa da zalika kullu min al-iman ya sanya dukkanin wannan ababa guda guda da aka ambata yake shi mal iman qala al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa liqa'ihi wa rusulihi a wallahi ko sannan kuma ke shi man islamu qala al-islamu an ta'budu allaha Wala su tushrika bihi ko wa tuqima salata ko tuti zakat al-mawruda ko tuti zakat al-mawruda wa tasum ramadan ko shi ke na da kan sace fajal fajal zalika kullahu Ko dukkanin wannan ababa da an ba sai mai shi su addini gaba ɗaya a shi ke nan kaga da al da al dukkan da ana jin addini a shi duk aka ce musu addini su guda kenan tun da kenan ma'anar su guda a shi al'imanu wal islamu bi ma'ana duk su guda tun da dukkanin su ana alaƙa su da addini wanda da ma shi a maktulin buhari shi kusa shi bayyana su guda maka da al'islamu da al'imanu duk ma'anar su guda wanda bambanci ya ce fata ala zalika kullu hudina yadda ni muka yi mana addini وجعل كل وجعل كل ذلك من الايمان يسمي دكان وجعل ذلك كله من الايمان يسمي هنا دكان يدري في ايمان هو لكن الاسلام ايمان سنكم اتزيو ايمان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الإنسان وجعل ذلك كله من الإيمان الإمام يحديث إلا أن الإنسان أبو الله تعالى فإذا كنت له كثير ولا نعم وما يخالف ثقة به الملا وما يخالف ثقة به الملا فشاب والمقلوب الإلمان كلا إذا لا وإما براو الكلم وقلب جل لمدن الكلم ولا وما يحدث لكم به المرأة فشاب وما حديث مدري تكلم عن التكي يحدث أما أغلى عن التشوق وشاب شاب في حديث شدي إن كنت أنت حديث شدينا تنفي جساء ما تتآتم تتآتم إن يساقة ما أتتآتم ko kuma ya ba ma al'aure da minuhu to na fi kafin sai a ce mishi mahakurudun na fi kasan shi ko sai a ce mishi shi na to ma hadisi wanda yake sai kasan halittacce yuha ne saba ma almara idan saba ma alƙaƙaƙi wa shazu shi za a ce mushazi haka wasu malama sun kai tarihi kuma shi a tarihi wanda ya fita da fahimta ko kuma wanda ya kasance shi ne ya fita tarihi malama amma suna cewa kuma ana ce ma hadisi shawar hadisi wanda ya kasance ta kasance ya rufe wata farin ya karfe shi ko kuma hadisi wanda ya kasance hadisi ko zafi ya rufe wata farin ko kuma hadisi wanda ya kasance da ishi ya rufe wata farin a shekenan hadisi wanda ya kasance samun zafi ya rufe ya karfe da raya ce sai a ce mishi shazo sahihun hadisi wanda ya kasance shi kuma watan dalibin hadisi ko zafi mai kaɗan da jimbi ya rawaito wata fadilihi sai a ce mishi shazun sai a ce mishi shazun hasan shi ko hadisi wanda ya kasance da ifi ya rawaito shi ko sai a ce wata fadilihi ya kaɗan da shi sai a ce mishi shazun da ifi haka wasu malu masu kake kuma yi a cikin mutum da ya mara a shazun ita kuma ta fadilihi da ƙashin ta mu zafi shazun da ifi ma ta fadilihi da ƙashin hafi ko zafi shazun hasan ma ta fadilihi da ifi shazun da ifi wannan a bakin bayani suka ke ya shi wannan rushin na da sai shi da saboda akwai bayani na kita da buhari wale da mutanen bagada alhamdulillah na'am na'am a آه أنا شاء الله يجب هل هذا شيء عن القرآن؟ وفي السلام على الرجل وسنة بالعجل ولا أدرائي شباب شيء أدرائي كان يامسكن يامسكن يسوكنا عني أقول هذا شيء عن القرآن wanda ta karɓar rayuwa malakul kowa wani mai gasar rayuwa malakul mutu da aka ce mishi tuwa shugaba ne wannan kenan ko ba shugaba wai suna ne a ce a zara'i suka ce babu cikin ƙwar'ani babu hadisi wanda aka ambace a zara'i sai da duk inda kira ne malakul mota malakul mota kira ne wannan ainihin sai an diba an babu nasi in babu nasi malakul mota sai an kafa ta bashi sai da amma ina tunanin Don kawai je, kawai je an gwani. 啊，后面那个生活中有些啊，先把咱们来一起啊，咱们去听，哎，你们两个人要去听，嗯，让妈现在听他他那个让买多少多少钱买的，让。Kayar Ramadan tanga za shi cewa za a buɗe baki a a to wannan ai abin da kuci dan wajen wal wal amaru wal amaru adana wa munadala hatta ada karbu bin kadi suna aiki da munadala manzila manzila manzila shi ake ita an ce wanda ka aiki da manzila masu hitari idan suka ce lokaci zai faru lokaci da za a aika su ko sa dogara ne da ainihin Allah na cewa wal kamar kaddar na kuma na bila hatta a da karfin da wanda sun dogara da hisabi ba za a raina su ba don haka na aka ce duk masu cewa lokaci kaza za a samu kusuri lokaci kaza za a samu kusuri su ma an ce ba za a ainihin karyata su ba kuma za a kafara su ba sai dai da martaba ta malikiya idan mutum ya ce rana za ta samu rashin lafiya lokaci kaza ko rana kaza za a kama shi a daure shi kuma a mai da shi saboda gudun kada ainihin su a musulmina masu rami na imani da masu da masu ainihin karamin ilimi su samu fitina da shi su suka mashi ma da gaibi don haka aka a hane shi ko kuma a kunne shi shi kuma har shi kuma da gauna shi na'am ai shi ma haka kuma ce hadisi na ma wa ma bi na saboda da Allah an umarin wa wa daga yana suna shi ba shi ma suna shi shawatu sahihu ya an rubuta akan cewa ma eh, ina tambaya ah, ya ya aka yi a ce a yi mawalki istihara wanda aka ce an kai mawalki a ah, wanda ba istihara ba ce abin da ta hara wani ashirkiya idan kana son ka aikata wani aiki ko kana son ka nemi wani abu to za ka roƙi Allah za ka yi nafila a raka ayi lokacin nafila ta halatta bayan wannan sai kai addu'a ka ce Allah abin nan zan yi a bar heri Allah ka bani ikon ta alheri shi Allah in babu alheri shi Allah ka fi da shi shi ka bani abin da ke wani alheri wannan sai ta hara da shari'a lokaci ne alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wannan da rubutun tambayoyi sai da hakuri har zuwa wannan sai da duk sai a fara tambayoyi اللهم صل على اللهم صل على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار واغفر لنا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين